bid'a da suka zo na ɗaya kenan na biyu na biyu ka fahimta ina so ka fahimta da kyau shi Ibrahim baya tafiya a kan cewan abin da annabi bai yi ba wannan abin bid'a ne shehu baya tafiya akan haka shehu Ibrahim in ka yi istinbadin abu istinbadin ka ya zaman to mai kyau abun ko babu shi a zamanin annabi in har ka yi istinbadi ka ce ga aya ka ce ga hadisi sai shehu Ibrahim ya ce to ya za ka ce ga aya ga hadisi sai ka ce bidi'a ba bidiya bane ai fahimta shehu tsaya ka ji fahimta shehu ta fi maka ka zama ta fi zamanto maka hadari a irin fahimtan ka ma gwanda ma ka tafi akan cewa masu rabaraban bidiyan akan ka dauki fahimtan shehu Ibrahim anan saboda shi shehu yana nuna maka tsaya ka ji yana nuna maka duk wani abu ko babu shi a zamanin annabi in an yi istin faɗinsa daga alkur'ani da hadisi wani abun ba bidiya bane kai kuma ba haka kake tafiya ba na'am akwai abun da akwai bayanin nake so na ce dangane da bayanin da kai lallai ne ina tare da malaman da ke bayani akan cewa dukkan eh. abun da ko do wani addini da ke ba da kuma ga Allah tsira da Allah faru bar mu buƙara ya guba na'am kana jin kana jin tare da malaman da nace ni ina tare da malaman da suka ce dukkan abun da ko abun da aka kira da sunan addini manzo sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba sahabbai ba su aikata shi ba ina tare da su cewa wannan abin ba addini ba ne. To shi shi Obirai baya tare da wannan ra'ayi a cikin rabaraban bidi'ansa baya tare da wannan ra'ayi. Na'am, to kaga a cikin wannan littafi mai suna eh, eh, tafsiratul ana ban ga wannan bayanin ba. Wanda ka yi. Rabbi ha ba karamar kalla da Allah ka a karamar kalla ina kallon ka a mazaunin ɗalibin ilimi don Allah ka tsaya a haka ba batun jayayya eh. bane. Kana jayayya bane ina ka misali tsaya tsaya don Allah. saurare ni ka ji bari ka duniya tana jin Sho Brian yana tafiya abu in ka samo masa na maimaita kai su biyar in ka samo masa hujja daga alkur'ani daga hadisi ko babu shi a zamanin annabi in ga hujjar da ka samo mai ta zauna a jiki Sho baran ya ce to wannan abin ko babu shi a zamanin annabi ba za ka kira shi bidi'a ba sai sa ya ce bidi'a ba ta rarrabu ba saboda dalili ka yi istinbadin hukuncinsa daga alkur'ani da hadisi shi ne ma'anan maganar Sho barin baka misali Sho da ya tashi akan Maulidi na ce maka ina baka misali da batun Maulidi ne Sho ya ce wa kullan kusu alaika ya jawo ayan nan min bai rusulmanu sabbitu bihi fu'adak ce duk labarbarin manzanni da Allah ya faɗa ya rasulallahi muna kissanta maka don ka samu nutsuwa ka zuciyarka ta tabbata mu tabbatar da zuciyarka a guri daya sai shehu ya ce to idan ana kissantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarbarin annabawa dan zuciyarsa ta tabbata ashe mu ne a haƙu da in an yi mana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarmu za ta tabbata sai ya ce bisa wannan ayar da ayar bisa wannan ayar sai ya ce anan muka ciro hukuncin maulidi dan haka maulidi ba bidiya bane a gurin shehu Ibrahim fahimtar da kake so ka ciro a tafsiratul anami ba kwa tare da shi sannan kuma ka fahimta shehu da yake maganan kullu a nan bid'a yana magana akan taqsimatul bid'a ne ba yana magana akan kullu ba ne. kullu wannan in ka tafi wajen malaman usulul fiqh dukkan su biduni istisna sun san cewa kullu tararrabu rabu sai sa suka yi rubutu na gaya wani na ce eh, akwai ahkamu ya kamata idan ina magana baka san me zan kare da shi ba ya kamata ba ni na ai ka kare ba ni in karasa sai in barka sannan in kana wannan maganan ya za ka yi da malamanka da ka ce in kana tare da duk abin da bai faru a zamanin manzo Allah ba wannan abin kai baka tare da shi baka yi kaza ya za ka yi da malamanka wanda gashi wani abubuwa ma suka kawo shi a cikin sallah ma ake yin sa kuma babu shi a zamanin annabi sun faɗa kuma babu a zamanin annabi amma suka ce kuma za su ci gaba da yi eh, idan sun yi za a kira su da bida'an sun yi aikata bida'an mana ai ba abin ga babu to ne abin da ne abin da ke gwada maka amma da shawaran da zan baka akwai abin da nake so in faɗa ne baka fahimce fahimce ne ba eh, akwai bayanin da kai yanzu nan kuma a cikin littafin yana gabana shi yasa nace ina ne zan gani saboda littafin yana gabana kuma na ga bayanin da kai yanzu nan to kuma bayani ya saba gaskiya a cikin abin da na gani cikin littafin a'a nan fa shehu mm. ibrahim kawai yayi maganan bid'a ne ya kawo shi amma na ce maka ka je ka duba sa'adatul anami a cikin wannan kashiful ilbas ma eh, sannan kashiful ilbas ya kawo sannan a'a tafsiratul anami ma da zaka bari sai in karanta maka sai ka ji kafin ka karanta min fa ni na kira maka sunan littafin kuma wai kana cewa zaka karanta min in kira maka sunan littafi kuma kana cewa zaka karanta min naji iko Allah saboda ka yi magana akan cewa akwai mutane da ke saurarin mu nan ba duniya ne ke saurarin mu to shi ne yasa hankalin ka ke baka ya kamata maka sunan littafin kafin ka faɗa ba da gaya maka cewa ni na nuna ma na karanta littafin ba kaga akan fahimtar da nayi yi kaina to tunda na zo ne ina son a tada ni akan fahimtar to ya kamata mutane su shaida cewa eh wani an ba shi dalili da yanzu kai me kake so me kake so kawai a ce maka me kake so da Allah ka faɗi guda daya me kake so me kake so yawa kamar ya shine bayani nake yanzu nan a'a me kake so kwaya ɗaya ga yamin sai in barka ka karanta me kake so <laughs> me kake so yawa nace ina so ne ka sauka da ni akan fahimtar ni da nayi sai ka aza ni akan fahimta wadda take ita take take a daidai Indai zaka gamsu indai dai zaka saboda wannan tsaya da Allah ka kana bayani tsaya dan Allah ka ilimi ne ina neman ilimi ne wanda zai gamsar da ni saurara ka ji barbatin ciwon gamsar da kai kana haka kana ta wahalar da kanka kana magana na kawo maka malamai kai kana ta da warayani guri ɗaya bara yanzu nan bara yanzu nan ɗauki sunan littafi in baka in zaka je kai karatu ka je kai karatu wannan matsalar ba mas'ala bace wanda na ciro ta daga aljihu na matsala ce ta malamai dan Allah dan annabi ka daina walar da kanka littafin da ni na kawo ba kai ka kawo ba na gaya maka na ce ga gurin da shi Ibrahim yi magana kuma wai kana cewa zaka karanta min ka karanta min abin da na kawo maka eh ana ce ni yanzu duk da ka to bari ka ji ina da shi a hannuna kuma zan faɗa maka sofa in faɗa ma shafin shi yasa na ce maka to tun da shafi na maka littafin yanzu kai hankali eh, ka bai baka cewa na sun nuna maka cewa na karanta littafin batun da ni na da takwas zuwa hamsin da tara shine na ce ba wai littafin bai gwada maka cewa na karanta na karanta littafin batun da ni na kawo maka to masha Allah eh na gode sheikh Allah ya saka da alkhairi a ka tsaya zan gaya maka sunan wannan littafin da Allah da annabi ka je ka karanta shi zaka ga wannan bayanin dalla dalla to afwan bari bari shi ma afwan bari sa shi shi ma record bayan record din shi shi ma yawa da Allah ka je ka karanta shi ina yi waƙina na da shi ko kuma sai na nemo shi na akwai mafhumul bid'a wa asabu fi qarabil fatwa mu'asira na Dr. Abdullahi bin Hussein da Allah da Annabi ka karanta wannan littafin in Allah yadda zaka samu waraka daga wannan abin da ba za ka ƙara faɗansa ba ka karanta shi sunan littafin mafhumul bid'a gashi nan na gaya maka wa atharuhu fi tarabil fatawa al mu'asira na Dr. Abdul Ilah afwan ba abdullahi ba Dr. abdul ila bin hussein Dr. abdul ila bin hussein insha Allah zan yi samu amma dai ka fahimta shi ibrahim baya tare da ra'ayin inda ka fahimci hakikanin maganar shi ibrahim ma <laughs> da shi zaka fara guduwa kafin zaka gaji eh, kafin abun da yasa na faɗa maka haka haka mm. ina tare da tafsiratul anam da bayanin da kai naga ya so daya yanzu to ah, mala abu sultan ka je ka karanta lissafin nan duk ran da ka karanta dan Allah in ka karanta in ka karanta ka karanta shi ka karanta shi bi ta ma'unin a cikin nutsuwa in Allah yadda zaka gane abin da nake gaya maka da dan Allah da ana iya daura littafi ma a nan TikTok ban sani ba ana iya daura bidiyo da sai a nemo bai bai gaskiya bai sai dai idan za mu yawan ga sai ka mini sai idan eh, follow ɗinka sai ka yi follow back ina sai ka turo mini insha Allah sai yin abin. Ok ana iya yi. kamar ma mun firan ne ma na ga kamar mun firan ne zan yi da kai a ba firan bane abin da ake zaki ana iya tura pdf din ta shi wannan abin tiktok ah, sai sai in karbi sai in karbi numban ka sai ka min shiya to da Allah da annaba a karanta shi in Allah yadda za a karo insha Allah ah, insha Allah na yi flow ka To, ya wata ko dan ganka. A za ka yi tsayawanka ya zan yin ganka to ni in yi flow ka sai eh, yanzu ne zaka ka danna inda nake sai kai follow da ka danna hoto na zai nuna maka to haka kenan ko a ya shiga sama ya shiga sama can wajen lambobin nan ko a can malam sani kai mutin din ka malam sani kai mutin din kanka kai mutin ba sa ka ba yake ina ga nayi ai insha Allah na ko barakallahu fikum na barakallahu fikum sai tambaya ta gaba shi ma ina son don Allah wannan ya ah, yana da shan mutu a kwarya bari bari bari mu yi magana da wasu insha Allah to insha Allah na gode Allah saka da alkhairi sai wani lokaci Allah ya Mala Sultan Na'am ina jin ka abokina abokina ne. Na'am na'am ya malami na ni malami na ne kai abin da nake son mu yi magana da kai anan in malam ya bani dama in yi magana sai ne ni da ku bari ku yi maganan ku daga baya in na sauka insha Allah malam Faruk Ah, to shikenan shikenan malam Sultan shikenan na'am muna follow in juna da kai ko ta waya ne zamu iya yin magana ba matsala insha Allah so ah To a Malam Sani ina son zan danyi zan danyi wasu jawabai insha Allah tabaraka ta'ala in ya so bayani.